This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da safiya ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A ranar Juma'a nan ne Hezbollah ta sha alwashin ci gaba da yakin da take da Isra'ila. kwana guda bayan da dakarun tsaron isra'ila suka ce sun hallaka jagoran hamas ya haya sinwar wanda ya kitsa harin ranar bakwai ga watan oktoban bara da ya haddasa yakin da ake yi a gaza a ranar alhamis ne rundunar tsaron isra'ila ta ce dakarunta ba tare da cikakken sanin inda sinwar din yake ba suka yi kicibis da shi da wasu mayaka biyu a wani gini da ke kudancin gaza inda suka buɗe musu wuta a nan take ne kuma Isra'ila ta kyautata zaton kisan sinuwar din mai shekaru ɗaya a duniya amma bata samu tabbaci ba sai bayan cikakken binciken da ta gudanar na sa'o'i da ya hada da gwajin kwayoyin halartar shi da haƙoransa. Cikin wata sanarwa da aka yada ta kafa talabijin a jiya Juma'a, jagoran Hamas a Gaza Khalil Alhayya ya tabbatar da mutuwar Sinwar. inda ya ce Hamas na begen rayuwar da shahidi haya Sinwar ya yi ya bayyana shi a matsayin jajirtacce namijin duniya. Alhayya ya ce Sinwar ya sadaukantar da rayuwarsa ga gwagwarmayar neman 'yanci. A wannan makon ne wani sakon imel na barazana kai harin ta'addanci ya kai ga kwashe ɗaruruwan mutane daga wuraren kasuwanci da kafofin yada labarai da ofishin jakadancin ƙasashe a ƙasar Ukraine. Rahotanni sun ce rundunar 'yan sandan ƙasar ta Ukraine sun gudanar da bincike kan gwamman wurare da aka kaikaita da harin da ya hada da ofishin murya Amurka da ke Kiev da abokiyarta Radio Free Europe da Radio Liberty. 'Yan sanda sun ce ba a gano wata shaidar wani abu mai fashewa ba a yayin binciken da aka gudanar. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta ce kimanin ofisoshin diplomasiya 60 sun samu sakon barazanar ta imel da ya sa wasu su suka dakatar da aikace-aikacensu na wani lokaci. Saƙon imel ɗin wanda ke ɗauke da alamar da ke da alaka da wata ƙungiyar adawa da kafar Telegram a Ukraine ta bayyana sunan wasu 'yan jaridu su uku da ke bangaren labaran da suka shafi gudanar da bincike na RFERL. a kwanan nan dai 'yan jaridun suka rawaito yadda sashen leƙen asirin rasha ya ɗauki wasu mutane aiki domin su kai hari ta cinna wuta akan wasu motocin jami'an soji A jiya Juma'a shugaba Nicolas Maduro na Venezuela ya naɗa wani na hannun daman shi cikin majalisar zattarwa wanda shugaban Amurka Joe Biden ya yi wa afuwa a bara a wani musayar bursunoni biyu bayan tabbacin cewa Venezuela za ta gudanar da ingantaccen zaɓe a shekarar 2024. Maduro ya naɗa Alex Saab ministan masana'antu da sarrafa kayayyaki a cikin gida inda ya ɗora mishi alhakin ciyar da tsarin masana'antu a Venezuela gaba bisa tsarin jadawalin da aka tsara da abin da ya kira sabon salon tattalin arziki. Maduro ya sanar da hakan ne ne ta kafa sadarwar telegram Sa'abi ya dawo Venezuela a matsayin mai yanci a watan Disamba bayan kasancewa a tsare tun shekarar 2020 lokacin da jami'ai a Cape Verde suka kama shi bisa umarnin Amurka kan laifin safarar kuɗi wanda masu gabatar da ƙara Amurkan ke mashi lakabi da ɗan koren Maduro. Ana sauraron labaran daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin Ukraine sun ce a ranar Juma'a Rasha ta mai da gawawwakin sojoji 501 zuwa Ukraine wannan shi ne mai da gawawwakin yaƙi mafi girma da aka gani tun bayan da rasha ta kaddamar da cikakkiyar mamaya a watan fabrairun shekarar 2022 an dai kashe da dama daga cikin sojojin ne a mummunan faɗan da aka gwabza a yankin gabashin donetsk na ƙasar ukraine a wajajen birnin avdivka bayan mummunan ba ta kashin na tsawon lokaci dakaran rasha suka ce sun kwace birnin a watan fabrairu cewar wata sanarwa da ta fito daga hedikwatar ofishin kula da jinyar bursunonin yaƙi hukumomin na ukraine suka ce jami'an tsaro da ƙwararru a fannin wannan lagwan aikata laifuffuka za su tantance sojojin da aka hallaka kafin daga bisani a miƙa su ga iyalansu domin binnewa. mai da gawawakin ya zo ne kwanaki biyu bayan da shugaban ukraine volodymyr zelensky ya gabatar da tsare-tsaren shi na fatan kaiwa ga nasara ga shugabannin kungiyar tarayyar turai da ministocin tsaron kasashen kungiyar tsaro ta nato kawayen ukraine da yana bayar da goyon baya da ya dace inda ɗaya daga cikin shugabannin ya ce za a sake amincewa da hakan a watan gobe bayan kammala zaben da za a yi a amurka A jiya Juma'a wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya zargi dakarun tsaron Isra'ila bisa yawan kaikaitar jami'an tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kan iyaka da aka shata ta wucin gadi tsakanin Isra'ila da Lebanon. Mai magana da yawan rundunar jami'an tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya, Andrea Tenanti ya shaidawa 'yan jarida a Geneva daga Beirut cewa an sha kaikaitar su da hare-hare da dama kuma da gangan. ya ce an kai hari kan na'urorin sadarwarsu da ke dab da inda jami'an tabbatar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya suka fake. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. maza suka kwaya su ce maza ne rena eh, da uba ya ko ba bai maza. Don bakanan maza suka kuri su ce

assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na sanyi da barka da sake ganin ka malama grace barka da zuwa <laughs> zan barka da dawowa da sake ganin ki ai ka tambaye ni tsaraban me na kawo ai shine abu na fari ai da zan tambaya ai gaugawa kawai kika yi ai dole ne na zogale da baɗi na sanyin na to magani goma da goma don kin san ko bayan maganin yunwa kuma tana an ce magani ce ita kanta a jiki zogale da baɗi na sanyi da ba wasa ba injin yana dan yaji yaji sosai yadda dai ka san in ka je kasuwar sanyi na tsofaffin nan da suke yi To gaskiya ne to a takaice malama Grace can inda kika danyi bulaguran nan ban sani me kika eh. dubo ko kuma kika leko masu saurare da wata kila zaki ah, ba su tsara ba. To na sanyin na Mm. wato eh, makonin nan duk da baka ji ni ba ko ba mm. nisa ne ba na dai nan dc maryland ba na nan amma babban kasar nan ba texas na tafi kuma kasan jihar texas ake bayanin cewa na farko dai tana daya daga cikin manyan jihohin amurka daya daga cikin manyan jihohin amurka biyar Mm. ana batun cewa ita jihar texas nan girman ta kadai ya fi wasu kasashe da yawa yawa har da najeriya a ciki mm. To, to na sanyin na kana cikin jiha ɗaya in za ka tafi eh, daga, daga wani gari zuwa wani gari a cikin jiha ɗaya za ka tafiya a cikin mota awa bakwai ai ka san ba ƙaramin gari ake magana ba ba ah, ƙaramin wuri ake magana ba. A ah, gaskiya gaskiya. To ni yara na guda biyu suna suna jihar Texas ina amma garuruwa daban-daban. Ah, Wato dai a ce dai yan jikoki da kika je kika kika dan shafo kanun su kika dawo. Ashe ka gane. <laughs> To akwai wani abin da na akwai wani abin abin da ya bani mamaki da ya burge ni dai zan ce hmm. na ɗaya akwai wani gidan mai da ya suna shi a jihar texas don waɗansu sukan tafi ma musamman domin su je su ga abubuwa na tarihi ko kuma hmm. waɗanda suka fice nan dai ka san gidan mai kowane gidan mai ko a gida ina tsammani suna da kowane gidan mai nan yana da ɗan shago da za a je a yan cefa na yan kankana abubuwa eh, eh. abubuwa to shi wannan gidan man na sanyin na hmm. inda dai na tsaya kan hanyar tsakanin dala zuwa austin hmm. gidan man da na shiga ɗaya daga cikin wannan gidan man dai na wannan kamfanin yana da bututu wato gidaje-gidaje kasan kowane na za a saka wurin shan mai ɗaya hagu da dama hagu da dama um, haka eh, eh, eh, to yana da irin shi fiye da 25 jeri wato gidan mai wato motoci hamsin za su iya shan mai a lokaci ɗaya yana da wurin wankin motoci har eh, wurin kashe gobara kana kuma shagon nashi komi da ko duk abin da kake tunani eh, mm. eh, za ka nema kama daga tukunyar tuwo a kofin shan mai a komi da komi babbar kasuwa kenan kuma an yi shi da tambarin wannan kamfani na sayina Ah, yi shi tambarin wannan kamfani kana kuma wani abin da ya burge ni a cikin austin din shine kamar yadda muke yin a gida da katanga ko hmm. to suna su ba wai katanga katanga irin tamu katanga ta rufe abin nan ba amma galibin gidajen da zaka tafi dai gidan mutum kanshi banda waɗanda ake na haya din nan da ake kira apartment a nan hmm. in dai gida gida gida ne kowa sai ka zo ka ga an sa wata 'yar waya ko kuma zan ce in ce gate kenan kofa shiga eh. kofa shigan nan da na'uran da an saka su kamara da ko ina daga can inda suke suna ganin wanda ya shigo suna sai an baka lambobin da zaka saka a gate kafin ka shiga to ya bani mamaki na ce to me suke gudu ne daga su sai su <laughs> to wannan abu ya ban mamaki eh, gaskiya duk tsaro saboda tsaro malama gari saboda tsaro <laughs> kai to don shi ne ban mamaki na ce ga mutan <laughs> wadansu suna hana mutane bacci amma to akwai wani da suke tsoro akwai wani da aka ce ake kira kasimu reta shi suke magudu don kin san mugun mutum ne kasimu reta shi na sa so saboda ke ga dole su bi a hankali su ɗau matakai gaskiya na samu ilimi to na kuma da fatan an same ku lafiya na sanyin na. To masha Allah to muna godiya kwarai malama Grace da fatan Allah ya huta gajiya. waƙoƙin nan an san yau an tuna mana baya. Ah, wato malama kin san wato dan ƙwaro na cikin mawakan da suka yi shahara sosai a ƙasar Hausa. Kin san a lokacin duk babu irin waɗannan ah, kaɗe-kaɗen ah, na zamani da sauransu amma dai a wannan lokaci wato duk inda aka ce waƙar ɗan ƙwaro ai kin sai na ɗaya daga cikin shahararrun mawaƙa. Mm, kuma lokacin yana waƙoƙi masu ma'ana ah, eh, an zauna ana nazari kwarai kafin ah, a rubuta su da kuma eh, eh, haka haka hmm. to na san yana yau ana aure da eh malama grace lalle yau muna da auren raki da za a yi a yau da kuma rana ita yau in allah ya mana rai da farko oh. dai a bari mu taya murna daga filin a bari ya huce na sashi hausa na muryar amurka zuwa ga iyalan sarkin jirgin sarkin musulmi a jihar sokoto da kuma marigayi alhaji abubakar kwando na sarkin musulmi bisa ga auren 'ya'yansu da za a yi a yau asabar dinnan uzairu yusuf marafa sarkin jirgi da amaryarsa fatima buhari umar kamar yadda muka ce za a ɗaura auren ne a gidan marigayi alhaji abubakar kwando sarkin musulmi da ke unguwar gidaɗawa yar gabas a yau asabar din nan 19 ga watan oktoba shekara ta 2024 da karfe 11 na rana ko na safe za a ce bayan wannan kuma za a yi wanke ango a gidan alhaji tukur abubakar sarkin jirgin sarkin musulmi a yau nan shi kuma da karfe takwas na dare in allah ya kai mu tare da fatan allah ya albarkaci wannan aure ya kuma ba su zuriya ɗaya ba to a mako mai zuwa kuma in allah ya yarda wato bari mu wato isar da sakon fata alkhairi zuwa ga iyalan ambasada dr aminu abubakar gwandu da alhaji sharif modu bisa ga su kuma ɗaurin auren 'ya'yansa da za a yi halima aminu abubakar da kuma muhammad sharif modu shi kuma za a yi shi ne rana ita in allah ya kai mana rai wato ranar asabar kenan 26 ga watan oktoba shekara ta 2024 da karfe goma na safe a wato unguwar shawawuri 3 layout kusa ga 7 division a kan titin bypass a birnin maiduguri na jihar borno sai kuma ɗaya taya murnar zuwa ga iyalan malam bala zubairu da marigayi alhaji muhammadu dan kumbo su kuma bisa ga auren 'ya'yansu rukayya bala zubairu da kuma aliyu muhammad dan kumbo shi kuma wanda za a yi shi ma a jibi rana ita in allah kamar rai asabar 26 ga watan oktoba da misalin karfe 1 da rabi na rana a masallacin juma'a na sultan bello da ke birnin kaduna da fatan Allah ya albarkaci waɗannan auraraki kuma Allah ya ba da zuri'a ɗaya ba saliha. Abin abin Allah ya sa an yi a dace mutu karaba ko? Mm, to amin gaskiya takalmin kaza ba? Aka aka to na san yana da yake ni na yi balaguro yau jamhuriyar Nijar zan ya da zango. Mm, gaskiya. Ba zan shigo Najeriya ba sam. Na'am. Wato bari in shiga jamhuriyar Nijar in sa da zumunci. a gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga yakubu mai aski badaraka jihar da magaram jamhuriyar nijar sai yusuf kasim badaraka da yusuf dodo mk badaraka da yusuf angi da yusuf wuizi sai rabe mai shayi badaraka da buhari alhaji sale da laminu yalo allah sa yalo ne ko kuma yalo ne hmm. da sanusi madatai sai ta siu ingwal tudu da badamasi dan dumin muge sai mamman sani dauda da sani da'u alaska da babaye gambo da babaye Sini da babaye lefe lalle akwai takwarori fa a da magaran sai usman mai dala bosheri da abahilu ka san yadda ake rubutu daban yadda ake faɗi shi a faransanci daban to allah ya sa masu suna nan ya yi kama da abin ya kamata a ce sai muhammadu nura abubakar Salihu da fatar an tashi lafiya. To amin sun amin malama Grace to daga jamhuriyar ta Nijar malama Grace bari mu dan zo wasu makwabtan ita ƙasar ta jamhuriyar Nijar a Najeriya. inda za mu gaida dan asabe mai fata ya wuri a jihar kebbin najeriya da kuma malam ango malamin makaranta ya wuri sai aminu dan inda mai nika gandu a jihar sokoto da kuma usman dallo bunkari a jihar ta sokoto da abdulkadir sarkin hurumi a jihar sokoto sai kuma aminu ya una bayan uba a jihar sokoto da ahmad afansi bajoga da mansur babawo na fada da naziru sa'id abba zadawa da adamu jumba madara da abubakar kawu girgir da malam malam mai zanen hula gololo da tukur harka da jau da alhaji hassan mai waya kan giwa da sani mai lange-lange a wuri da bashir muhammad dan inna kadisau da kuma sani muhammad cindu da ke bauchi a najeriya da kuma yahaya danno azare da fatan dukkansu za su yi karshen mako lafiya amma malama gares bari mu ba da cigiyar wasu mutane wasu dakarawa ne guda biyu eh, a sakkwato muna cewa dakarawa wasu bangare ana cewa dakarkari dakarawa ne guda biyu wato yau shekara kusan nawa ba mu ji ɗuriyarsu ba ana maganan na'am ana maganan sule walgutu da kuma nasiru shindi ah, mun samu labarin cewa sule walgutu kamar ma'aikacin jinya ne a wata asibiti a nan jihar kebbi wato a ƙasar zuru shi kuma nasiru mm. shindi dai an ce kamar yana cikin harkar abin da ake cewa ma fashin harkar dinke dinken tufafi to muna dai bada cigiyar waɗannan bayan Allah amma dai muna fata suna cikin koshin eh. lafiya da kwanciyar hankali da wadata da su da iyalansu ba bacewa kuka ba sada zumunci ake so a yi to ke gano magana akai kai ce amma amma su sun sa abin da ake nufi ai <laughs> ba bacewa kuka ba <laughs> wai wato shine ake cewa wai a turanci wai wai out of sight is not out of mind ko ah, a haka ne kwarai da gaske ana suna suna a zuci kwarai da gaske ana ana suna suna a cikin zuci kwarai da gaske madalli to da fata za mu ji daga gare su nan ba da dadewa ba gaskiya haka ne haka ne labarin da zan baka wani tsohon labari ne da Allah jikan eh, magabata da <laughs> babana ya taba ba shi kasan shi hmm. eh, babanmu yana da akwai ban dariya kwarai ah, kwarai ina jin inda a ce wannan zamanin ne da zai shigo a bare huce ah, sosai gaskiya <laughs> wani zan yi labari labari na taba ba da wannan labarin da labari ya taba ba mu da cewa kasuwar huntuwa ce wanda ya san tashar huntuwa wanda ya san tashar huntuwa ban dai san yanzu ba hmm. amma ainihin tashar huntuwa da na sani akan hanya take tsakanin zaka tafi malumfashi akan hanya take eh. to kuma ka san ita akwai tashar nan kuma tana hade da kasuwa hmm. to ranar kasuwa sai eh, wani ba kauye ya zo hmm. irin ya sai da yan tumakin shi ya kunshe kudin shi ashe lokacin da yake duk cinikin nan wani barawo na kallon shi ya gama cinikin shi ya sa kudin shi a aljihu sai yawwa sai barawo yan sane ba eh, ba sai yawwa kice Kasimu reta yana da nuka faɗa miki shine bi shi <laughs> mure ta gabe shi yana kallon mu kauye kenan sai shi me rawa ya je ya yanke mishi ya kwashe kuɗi ya yana kashe lokacin da yake ɗaukan kuɗin nan wani ɗan sanda na can yana kallon yana kallon shi oh to kenan da ɗan sanda ya ga haka sai ya je ya taba shi barawan hmm. ta baya shi nan ya taba shi ya hmm. juya sai ya ga dan sanda ne sai ya ce wannan kuɗi da ka kawo hmm. ka ɗauka kawo shi nan so sai jikin barawo ya fara bari dan sanda ya kama shi eh. To shi ke nan sai <laughs> a rabu lafiya ya ba dan sanda kuɗi. <laughs> Yana jira ya ga dan sanda ya je ya mayar ma. <laughs> Eh. da ya sata ma kuɗi da ya jira ya jira ya jira dan sanda zai ya mai da kuɗi ya mai da kuɗi ɗan sanda bai mai da kuɗi ba sai ya eh. a ce sata ce za ta saci sata sai eh, gaskiya sai ya je taba wancan shi ko wancan ba kauye yana cin yana tarika shi bai ma san ashe an sace mishi mm. kuɗi ba an yanke mishi aljiwa an sace mishi kuɗi ba eh. sai barawo ya taɓa shi kuma ya je taba mai mai kuɗi mai kuɗi ya ce malam malam mm, duba nan kama an sace maka an yi maka sata sai duba ya ga da gaske ya duba ya duba ya ce to ni dama ni na saci kuɗin satan na fasa ga kuɗin ka can wurin ɗan sanda je ka karɓa abinka <laughs> <laughs> dama ni na sace su na kasa ga dan sanda ta je ka karbi kudin ka shi ke an raba shi da dan sanda to san sanyin na mm. ya kake gani za a kare da dan sanda da mai kudin nan <laughs> kai kana ganin dan sandan Najeriya nan zai mai da kudin nan lami lafiya ai dan gurin asirin sai tuni yana iya bashi sai dai ne ya ce to yayi mai wani abu amma ai ya san in yayi haka nan to ya san da cewa ai barawon shi ma zai iya zuwa ya bada shaida akan shi tunda har yayi karfin halin da ya je gaya mai kuɗi cewa suna hannunka to lalle shi zai iya karfin halin nan shi kuma ya tsaye ga cewa lalle ya tona masa asiri tunda <laughs> kin ga ya ga shi da sata amma barawo da canje kuɗi ai gara ma ya dubi wata hanya shi ma kowa ya rasa sata ma an fasa <laughs> gaskiya ne <laughs> na san gida na gaba da na daga mana hannun sabili da aka cire mu ja burki nan yanzu a madadin murtala Murtala Faruk Sanyin na. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.